Shafin sadarwa na kan yanar gizo mai suna Twitter ya bayyana cewa ya fara tattara bayanai akan wayoyin hannu. Shi dai wannan shafi na kan yanar gizo mai suna Twitter mutane na amfani da shi wajen rubuta sharshi ko kuma bayyana abin da ke zukatansu. miliyoyin mutane na amfani da shi a duniyar nan idan mutum na da wannan application na twitter akan waya to kamfanin na da damar da zai rinka duba duk abin da ka sa a cikin wayarka ba tare da izinin ka ba kamfanin ya ce a lokacin da ka fara amfani da kayan su. ka amincewa duk dokokinsu wanda karba da tattara bayananka na ciki kamfanin zai yi amfani da bayanan da ya karba domin inganta dangantakar tsakanin mutane da kamfanin wajen dubawa da gano mai mutane ke bukata don sanin wace irin talla za su rika maka misali idan kana sha'awar wasan motsa jiki to duk yawancin tallar da za su maka za ta zamo abubuwan da kake bukata ne na motsa jiki amma idan mutane na ganin ana gane musu sirri to akwai fasalin da zai baka damar zaben cewa baka so.